Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 12 ga watan Janvier na 2022. a cikin shirin za ku yi cewa a safiyar yau ce kwamitin da ke kula da bitar dokar haramta shigowa da kuma amfani da jikukunan leda a nijar ya soma aikinsa a gingimi jihar difa makama kifi na fuskantar matsala tun shekarar 2015 sanadiyar tashin hankali muna tafiya da karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo zancen tasirin labaran karya a kan rayuwar 'yan ƙasa tare da masanin kimiyyar siyasa isaka munkaila Ƙungiyar Tarayyar Turai ta tallafa wa ƙasar Nijar da kuɗaɗe miliyan biyar na euro domin yaƙi da matsalar cimaka da ta shafi 'yan Nijar sama da miliyan biyu da rabi a bana. Wannan tallafi zai baiwa abokan hulɗar mu wato damar su ba da amsar biyan bukatun cikin gaugawa zuwa ga masu rauni sosai a yankunan da al'amarin rashin tsaro ya rutsa da su da kuma ba da magunguna ga yaran da suka kamu da tamowa mai tsanani. In shi Patrick Andre. shugaban cibiyar kula da ba da tallafi ta kungiyar tarayyar turai a niger a wata sanarwar da aka wallafa a ran 11 ga watan janairu da muke ciki tun bayan da ƙasar niger ta amince da dokar haramta sarrafa leda shigowa da ita kasuwancinta da kuma amfani da ita a shekarar hudu ba taɓa aiki da dokar ba saboda wadolillai masu yawa kwamitin da ya kumshi wakilan ma'aikatun ministoci da aka ɗorawa nauyin bitar wannan doka ya soma aikinsa a yau a yamai kanar bukari kura ya gana mataimakiyar shugabar babbar ma'aikatar wato ministan gandun daji ta muna karin bayani Sanda aka amince da dokar, gwamnati ta tallafa na wani ɗan lokaci wa aikin, daga baya kuma sai aka bari. Mun shirya shawarwari da yawa da muka bada, amma da yawa daga cikinsu ba a yi aiki da su ba don babu hali. In aka hana amfani da ledodi, ya zama dole a samu abin da za ya maye gurbin leda. Ta ɓangaren ma'aikatan duwan, in 'yan kasuwa suka kawo ledodinsu, ya kamata ma'aikatan da ke kula da bincike su gaya musu da ledodin da suka kawo ba su bin ƙasa bayan wani ɗan lokaci ma'ana ba su narkewa ko ko suna narkewa akwai kuma wani abu masu kawo kayayyakin su kamar leda suna ba da cin hanci ne don a samu a shigar da kayan su a cikin ƙasar mu abun da ya kamata mu duba yau shine a gani in dokar ce matsala ko aiki da dokar ne matsala don a tantance komai da komai a samu wato doka kuma a yi aiki da ƙa'idodinta. wasu matasan mafarauta ba tare da izini ba suna kashe zuma zumaye irin tar hankali a kewayen garin agadas ma'aikatar kula da gandun daji ta jihar ta kama waɗanda mafarautan kwamandan abdu nasiru ya shaida cewa zumu ba dabba ce da aka ba kariya ba amma kuma kashe shi da sayar da namansa laifi ne zomo ba a sanya shi ba a jerin dabbobin daji da aka wa kariya saboda harabar ministan muhalli ya nuna da cewar zomo bai a cikin wannan jerin amma abun lura da shi shine duk yanda aka yi farautarsa an dai ba tare da samun izini ba ne kenan ana ɗaukar sa tamkar aikata laihi farautar sarandi ce yara ne mahalban gargajiya suka je farauta suka ɗau hotuna aka liƙa kan shafin yanar gizo farautar gargajiya na buɗin daji ita an ba da izinin yinta suna da 'yancin rubuta takardar tambaya a wajen mu sai mu ba su takardar shaida amma su gaban kansu ne suka je suka yi wannan farauta na biyu an lura da saidawar zomayan kenan a nan akwai fuskar kasuwancin dabbobin gandun daji shi ma laihi ne da ke iya kai ga hukuncin kaso na fiye da wata shida ko kuma cin tara da ke iya kai fiye da jika ɗari uku ya danganta da ayar dokar. Adifa kamun kifi na ɗaya daga cikin gimshikan tattalin arzikin jihar sai dai tun bayan bullar matsalar tsaro a shekarar 2015 makama kifi na gingimi na cin karo da matsaloli masu yawa inda mambobin kungiyoyin masu ɗauki da makamai suka mamaye tsibiran tafkin chadi tare da karɓar haraji daga makama kifin umar malam haladu ali magajin garin gingimi ya yi wa habibu garba ƙarin haske La pêche n'est pas opérationnelle comme il Kamun kihi baya gudana yanda ake so. A yanzu haka wuraren kamun kihin na karamar hukumar Ingigimi yan ta'adda sun mamaye su suke da sa ido ga wannan wuraren. Don muna samun labari daga mutanen da ke zuwa can da zaran sun kama kihi sai sun ba da wani haraji don su ɗauki hin nasu su zo su saida a Ingigimi. Wannan masartan don ba su da abin da za su yi ne suke ci gaba da kamun kihin mai haɗari gari gare su amma insha Allah muna sa rai dan lokacin da shugaban kasa tattauna da mu ya baiwa jami'an tsaro umarni ya ba mahukuntan yankin umarni na su dau matakan da suka waje ba dan jami'an tsaro su kame wannan wuraren yanda al'umma za ta samu gudanar da wannan ayyukan yanda ya kamata. Kasar dabbobi ta karamar hukumar Cirozerin a jihar Agadez na fuskantar matsalar samun ciniki. A cewar wani mai sayar da dabbobin da wakilin mu ya zanta da shi, rashin masaya wani cikas ne na gaske ga ci gaban kasuwanci, sannan kuma dabbobin ba sa amfana da shirin shaushawa ko huji. Agale Tahala a hirashi da Ahmed da Felan. matsalar mu nan kasuwa babu na masu sayi wanda za su zo su sai su kai wani wuri babu masu saye kuma bisa shiga sinan su ma suna son magunguna ya ba ku kai su elevage muna kai elevage amma dai abin bai isa ba tunda elevage ba mu ganta ta zo ba da kanta kuma muna ciranta tana zuwa wani lokaci lokaci amma masalan mu nan babu masu saye su kai wani wuri su saida su komo su saye ba kaman sauran garuruwa ba ne mahota suna sai bakin galgadonsu mahotan ma ba da yawa ba mahota su ma suna kuka babu kasuwa wajen kotikin ruwa kasuwar na ga tana da nisa da akwai ruwa akwai ruwa ba masala akwai ruwa su ma bisashen suna da tsada ko bisashe dai ba su da sada da dama dama su dai lokaci lokaci ne a gundumar abalaka da ke jihar tawa an kama birgi 36 na kwayar cannabis jiya a cikin wata mota jaman hukumar kirtisi ne suka yi wannan kamu a yayin wani bincike da suke yi irin na yau da kullum a bakin garin na abalak kamar yadda wata majiya ta shaida wa studio kalangu masu sufurin kwayar su guda biyu sun ramta cikin nakare suka bar motar sai dai kuma an yi nasarar da cafke ɗaya daga cikinsu in shi majiyar hukumomin bariki na gundumar balayar a jihar tilibiri sun kama wata mota da ke dauke da man fetur na fasa kwabari mai yawa a safiyar yau magabatan gundumar sun kona motar da aka yi amfani da ita wajen sufurin man sai dai agali wato saido agali sakatare general na ma'aikatar prefe ya yi kira ga al'umma da su ba da haɗin kai domin kawo ƙarshen wannan haramtacce sana'a a hirashi da saidi abdu wanditan ya yi kaman kwana biyu jami'an tsaro sun kama motoci guda biyar motocin nan suna doki da mai na ford lalle sauran motoci an kai shi wurin hukuma a nyamai wanda ya saura nan shine muka zo kone shi abinda ya kawo wannan abun da muna so da abar talakawa kawo nasu gudunma game da matakin da iko ya doka abinda zai hana wannan ford a yi yaki da shi kira ne gare mu ga 'yan uwanmu dan kowa ya kawo nashi gudunma abinda zai sa mu samu kwanciyar hankali mu sha mai na ƙasa cikin ka'ida yadda ya kamata babban godiya gare mu game da jami'an tsaro na jihar da suka kawo guduma abin da ya sa kai ga wannan babban kamun da muka yi a cikin wasu wuraren sayar da magungunan likita a nijar wasu mutane na alakanta shirin samar da takardar biyan ta zamani da hauhawar farashin magunguna shugaban kungiyar masana magungunan likita na Nijar ya bayyana cewa babu alaka tsakanin wannan takarda da hauhawar farashin magungunan da ake fuskanta a wani lokaci. Dr. Aliyu Ahmadu Maiga ya yi wa Rafika Ataher ƙarin bayani. Ingantacciyar takardar biya ta zamani babbar matsalar ta tana kawo tsaiko wajen sayarwa. Ko tsarin na'ura ba ta saba da shi ba, har ma da kwamfuta ba ta saba da tsarin ba. Sabon tsari ne da aka kawo amma bai sake tsarin farashi. Ni dai ba a ce min yana da tasiri bisa ƙarin farashin kaya ba, amma ya danganta da inda kayan suka fito da sunan kayan. Idan kayan na China ne suna da ɗan sauki, idan daga alman ko kuma faransa suka fito duka dai suna da sauƙi za ku ga farashin ya bambanta saboda ana la'akari da inganci da ƙasar da kayan suka fito wannan tsarin babban matsalar shi shine idan mara lafiya yana fama da wata cuta da yake abin yana tafiya ne a ma'aikatar haraji babu sirri na mara lafiya babbar matsalar da ya kamata a banka haɗin kai a zamantakewar makiyaya da manoma ta hanyar wasan dangi domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a yankin sahel shine taken bikin kel tamashek eh, karo na uku da aka gudanar daga takwas zuwa tara ga watan janvier a balayara a jihar tilibiri musa zangau malami a jami'ar yamai da ke wato a jami'ar abu muni da ke yamai na ganin cewa wannan tsari ne na kira ga sauran al'ummomin nijar da su tashi tsaye domin tsaron ƙasarsu a hirashi da adama da waki albarkacin wannan haduwa a karfe hudu na dare idan na ji karar motoci suna yawo sai in ce alhamdulahi domin a yawancin yankuna da na sani daga karfe bakwai na yamma har zuwa karfe shida na safe kamar komi ya tsaya kenan abun tashin hankali ne sosai ina fatan wannan haduwa za ta zama darasi ina shiga gaba domin kara tsaro musamman ma a wannan yanki domin ganin waɗanda matsalar ta rutsa da su a wani waje su yi tunanin haɗin kai ga waɗanda matsalar ba ta rutsa da su ba halartar kowa ta zama wajibi domin tallafawa gwamnati da ta ƙara kyautata ƙoƙari ya zama dole da sake duba dangantakar mu idan ni ce mu ina magana da al'ummomi su kasance na yankunan birane musamman ma na yankunan karkara na su haɗa kai tare da jami'an tsaro su haɗa kai tare da wakilan gwamnati zaman lafiya tsaro arziki ne da kowa ya kamata ya nema kuma a kare. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A shafukan sada zumunta ana yawan hada wato yada labarun karya domin yawo da hankalin jama'a waɗannan labarai na karya suna fitowa daga majiyoyi iri daban-daban masu kuma ɗauke da manufofi daban-daban masanin kimiyyar siyasa isaka musi munkela ya bayyana cewa a wannan zamani cin nasara a duk wani yaƙi na faruwa ne ta hanyar dabarun sadarwa saboda haka wato ire-iren waɗannan abubuwa ke faruwa a shafukan sada zumunta Yau batun sadarwa batun rawaita labarin karya na ta ɗaukar mamaya ya zan a ƙasar Mali har zuwa sauran ƙasashe na kewaye ƙasar Nijar, Burkina, Algeria, Mauritania. Yau ƙasar Mali na cikin wani yanayi na matsala. Dubarar mahukuntan ƙasar Mali ita ce samun amintar al'ummar Mali da ma kuma na Afirka. Wannan dubarar na biyan kuɗin sabulu saboda yau idan aka leƙa bisa shafuffukan yanar gizo za a gano da dukkan matasan nafiyar afirka balle ma na shimfiɗar sidiyawo suna goya ma mahukuntan mali baya yau a cikin yanayin yaƙi wanda ya ci nasara ga sadarwa shine zai ci yaƙin yaya al'umma za su iya fita tsakiyar wannan yaƙi na sadarwa Ina ganin akwai wuya a tsaya bisa kan gaskiya hakika akwai wuya saboda yau shafuffukan yanar gizo sun mamaye sarari hatta da labaru a yau bisa yanar gizo ake neman su yau ɗaya suke matasa masu kallon talabijin sauraron rediyo ko neman hakikanin tushen gaskiyar al'amari dukan hanyar sauki muke biɗa da ke kai kawo bisa yanar gizo na whatsapp na facebook da sauransu akan su ne ake karkatawa inda za a samu labari hanya guda kacal da za a iya kuɓuta ga wannan ina ganin ta farko shine yin bincike. dabo Shin ko a yayin yaƙi musamman waɗanda suke gaban abun suna iya amfani da labaru na ƙarya domin cin nasara? Euh, eh ko a yau a cikin yakatar ta'addanci za ku ga 'yan ta'adda su kansu na ƙirƙiro labaru na karya Zan ba ku misali guda bisa kan dubara irin ta soja. Rundunar soja wadda kuzarinta yawar wargaje wannan rundunar na kan haɗari na a ci nasara kanta. Amma idan rundunar sojar na da kuzari gadan-gadan za ta iya cin yaƙi bisa kaso hamsin cikin ɗari. Kenan a nan ni masu ruwa tsaki ke yi suna ƙoƙarin watsa labari ne don al'umma ta yarda ta fa'ince su da zaran ko akwai fa'inta goyon baya hakan zai ba da ƙarfin gwiwa na gaskanta aikin da suke idan ko akwai gaskantawa kenan aiwatawar na iya zama bisa ka'ida saboda wani bi halarci na zarce gaskiya kun ga shi yasa ake samun labarun ƙarya wannan dubarar na ɓata wancan don a samu halarci ga idon al'umma ga masu sauraro ga masu bibiya wannan shine matsalar Madalla masu harare karshen wannan shirin kenan na maricen yau yanzu kuwa zan barku da Habibu Garba dauke da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya.